aiko ko ya kashe shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd fa inna sadaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين Eh, azumi tara wato tara kenan ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da hudu ga watan shida miladiya shekara ta 2017 eh muna cikin suratul baqara a karatunmu da muke yi na na dare jiya mun kwana aya ta 105 ina jira zamu aya ta 106 ne ko ba na mata duba mana gari 109 za ta yi ko to bismillah eto eh, to ma nan sak min aya ka fara daga ita kanta eh, eh, aya da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير جيبا baka samu zuwa جيبا جيبا ko? jiya wannan ne mana karatu zaharuddin yi mana eh. Eh, Allah ya ce manan sakh min ayatin aunin ha na ati bi khairin min ha au misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir eh, jiya ba mu faɗi sababin saukar wannan ayan ba saboda kurewan lokaci to kamar da dai malamai suka kawo sababin saukar wannan aya da Allah yake cewa Eh, ba za mu shafe wata aya ba ko kuma mu ɗauke ta face mun kawo wadda ta fita alheri ko wadda ta yi zama daidai da ita kal da kal wajen alheri wato wajen fa'ida wa mutane. Eh, sababe saukanta kamar yadda malamai suke ambata cewa Yahudawa ne suke cewa eh, mutane a wata a wani kaulin kuma aka ce ainihin mushrikan makka ne to koma waye ne dai magana tana cewa eh, shi muhammadu wato suna nufin manzon Allah kenan yana canja magana ya faɗi magana yau gobe canja yau ya ce sahabban su sai abu kaza gobe ce musu wani abu daban ya warware kansa da kansa suna waɗannan maganganu ne don su kawo rauni a zukatan masu son shiga musulunci ko wanda suka shiga su nuna musu addinin musulunci ba gaskiya ba ne ƙura'anin ma ba maganan Allah ba ne maganan Muhammadu ne wadda yake kirkira shi da kansa shi ne suke cewa ba ku gani ba yau ya ce kaza gobe ya ce kaza misali an da Allah yake cewa wallazani ya atiya ni haminkum fa'azuhuma Eh? fa'in ta ba wa aslaha faridu inda Allah yake cewa waɗanda suka yi zina ku cutar da su huma wato kaman a gaya musu baƙaƙen maganganu a wancan lokacin sai kuma ga wata aya da Allah yake cewa zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma ta jalda cewa mazinaci namiji da mazinaciya ta mace a yi musu bulala ɗari a yi musu bulala ɗari kenan ka gana me suke nufi a ganinsu waɗannan ayu kaman akwai warwaran juna ya faɗi wannan da ya ce a cutar da su da baki yanzu kuma ya zo ya ce a yi musu bulala ɗari da kuma wanda yake cewa fa amsukuhuma fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut to أتار من ده ببنجل يأتينا الفاحشة من نسائكم يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو الله يتي واللذان يأتيانها منكم واللاتي أتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ta wannan ayan suke nufi Allah ya ce waɗanda suka yi zina ku tsaye da shaidu guda hudu in an samu shaidu guda hudu to a tsare su cikin gida na shekara guda ko sama da haka kada su fita sai in Allah sanya musu mafita to waɗannan ayoyi ne su Yahudawa ko mashirkan maka suke kalubalantar manzon Allah kai suka ce nan ya ce a cutar da su da baki ai maganganu da baki nan ya ce a yi bulala nan kuma ya ce a tsare su a cikin gida suka ce to kaga kenan Muhammadu yana warware kansa yau faɗi kaza gobe faɗi kaza yayi umurcin mutanensa su yi kaza gobe ce kar ku yi da kun shufan da suka kawo wannan ita ce shufan da suka kawo to shine Allah ya mayar musu da martani ya ce a ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha ai duk wata aya da muka shafi aiki da ita ko kuma muka ɗauke aiki da ita da mu zo da wata ta alheri ga mutane ko kwatankwacinta an gane wannan balle ma sau da yawa hukunce-hukunce sukan saba gwargwadon lokaci da gwargwadon zamani kamun alkur'ani ya gama sauka Da ga wata aya an saukar a yanzu a zamanin manzala Allah bake faɗa ba yanzu ba kaman a yawan a ce zamanin manzo Allah ya ga tana da maslaha ga muminai to in wani lokaci ya zo kuma sai ya zanto wata ayar maslahanta ta ta ta yau ɗin an gane saboda hukuncin da take ɗauke da shi yanzu dubi da farkon musulunci haramun ne mutum ɗaya musulmi ya guje wa mutane goma a wurin yaki? in ya kunne ne ka karanta mana in ya kun minkum 20 ba da mu rage ba da ma kasan janareto ba ya ji wuta ya ayyuhan nabi harrizil mu'minina alal qital إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم, بأنهم قوم لا يفقهون أهو أيوة، الله يا أيها النبي يا كيمون الله حرد المؤمنين على القتال كذاب رد مؤمني سي جهادي كقوله تدسو كذاب رد سو إيكم منكم عشرون سابرون in akwai mutum ishirin masu haƙuri ya gilibu mi'atain za su rinjayi mutane nawa ɗari kaga kenan kowane mutum ɗaya haɗa masa kenan goma wa in yakun wa in yakun minkum mi'atun yaglibu alfan min lazina kafar. idan an samu mutum ɗari to za su rinjaye mutum dubu kaga kenan kowane mutum ɗaya hmm. goma to kaga wannan shine farkon musulunci amma daga baya fa الآن خفف الله عنكم الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين qalil yawa Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu anku yanzu ka Allah ya muku kaga kenan wacce aya ta farko in yakum min ya ayyuhan nabi in yakum minkum 20 sabir kaga an shafe ta kenan ba ta aiki wani ta shafe ta al'ana khaffafa Allahu ankum Allah ya ce yanzu ka an muku sauki idan aka samu mutum nawa ɗari masu haƙuri za su rinjayi ɗari biyu in aka samu kuma mutum dubu za su rinjaye mutum dubu biyu ka na yanzu kowane musulmi ɗaya an waje ta masa yaƙi mutum biyu maimakon da goma da in mutum ya mutum ya gudu mutum goma ya yi laifi to yanzu idan mutum ya gudu ya gudu mutum biyu shine ya yi laifi Ka an samu sauki me yasa aka samu wannan sauki da farkon musulunci musulmi ba su da yawa musulmi ba su da yawa kafirai suka fi yawa a lokacin sai aka wajabta wa kowane musulmi ya tinkari mutane goma to amma lokacin da musulmi sun yi yawa an shiga musulunci da yawa musulunci ya yi karfi za ka ce to yanzu an yi sauki kowane musulmi ɗaya ya tinkari mutane nawa biyu akwai sauki a ciki ko babu to kaga Allah ya gaskiya ce ma sah min ayatin siha na ati bi khairin minha aw mislaha saboda nan kafure da musan wannan ba sai suka dauka kaman cin akwai contradiction a cikin Qur'ani suka dauka ba maganan Muhammadu suka ce ah, ba maganan Allah bane maganan Muhammadu ne sai za ku yaji take sabawa inda maganan Allah ne ba da ta saba ba yau a ce eh, a cutar da wanda suka yi zina da baki gobe a ce ah, a yi musu bulala gobe a ce a tsare su a cikin gidan kansu fita haka suka dinga faɗa a ƙarshe dai Allah ya musu ya mayar musu da martani ai me yace musu alam ta alam allaha ala kulli shay'in qadir baka sani ba kai musulmi shin Allah shine mai iko akan komai to wanda yake da iko akan komai za a mayar masa da martani a ce ga wani abu yayi wanda ba daidai ba a saboda wannan raddi ne ga kafirai ci gaba a kawai ruwan ta وإذا بدلنا آية مكان آية, مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتر نعم. بل أكثرهم لا يعقلون الله يجي إن بدلنا وإذا بدلنا آية مكان آية wallahu a'lamu bima yunazzil Allah ce idan muka canja wata aya da wata aya wato muka dauke wannan muka kawo wato an samu mai kenan nasku to ai Allah shi ya san inda yake me shi ya san abin da yake saukarwa shi ya san abin da ya dace da mu yau ko ya abin da ya dace da mu gobe <coughs> mu ba mu sani ba yawa shi ya sani to wanda shi ya san abin da ya dace da mu kuma akwai wanda zai zo ya ce Allah bai sani ba shine ya sani ya kalubalanci Allah kaga ba dai yiwu ba an gane wannan to da ka wannan raddi ne ga suwa ga kafirai raddi ne ga kafirai saboda idan aka bar su abin da suke ba yi musu raddi ba za su rudar da jahilai za su kawo shufa za su kawo implication to sai za zama tilas idan mai barna ya kawo barnarsa ko mai son zuciya ya kawo son zuciyarsa dole a mayar masa da raddi don mayar masa da raddi na shi dai sa a gane tsakanin gaskiya da ƙarya to amma kai shiru aka bari ya tafi akan haka to jahilai da yawa da su rudu da su rudu da maganarsa kuma da su bi shi sa da yawa in kafirai sun faɗi wani abu kai wani abu ma ba su faɗa ba yana cikin zuciyarsu ne Allah da ke ya samu da ke zuciya sai ya maza ya mayar musu da menene da martani ya mayar musu da raddi alam ta'lam anna Allah alam ta'lam anna إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لا ce baka sani ba kai mai sauraro cewa duk abin da ke cikin sama da ƙasai mallakan Allah ne shi kaɗai bai haɗa kowa da shi ba? Eh? A sakamakon aka ce, to ba ku sani, ba wani wadda yake da wani waliyi ko mataimaki ko ma bayan Allah, malakum min dunillahi min waliyin wala nasir Allah ce ba ku da wani mataimaki ba ku da wani garkuwa wadda ba Allah ba saboda ka mumini waliyinsa Allah to tunda komai da komai na Allah ne ba daidai bane kafurai su fito suna kalubalantan Allah har ma suna nuna kaman abubuwan da yake akwai kuskure a ciki a'a sama da ƙasa mulkinsa ne abin da ke ciki mulkinsa ne ya fa'alu ma ya sha yana aikata abin da ya ga dama kuma ba wanda ya sai ce masa don me amma da ni da kai zan yi yin abu a ce mana don me amma Allah ba ba masa haka ci gaba أم an tasalu تسألوا kama su ila musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله يتشي أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Allah ya ce, Shin kuna nufi ne ku tambayi manzon Allah shine rasulakum ku larabawa kuna so ku yi manzon Allah irin tambayan da aka yi wa annabi Musa arinallaha jaharatan ko ba ga yahuda suka faɗa ba arinallaha jaharatan da kuma da ke cewa qalu lan nu'mina laka hatta marallaha jaharatan kace bara ni imani da kai ba Musa sai mun ga Allah qarara mun yi magana da shi ya nuna mana shi abin da shi ya aiko ka kuma abin da Musa ke faɗa gaskiya ne to shi ne nan Allah ma ke cewa shin larabawa su ma san su yi manzon Allah haka ne Abdullahi Abbas ya ce akwai wasu da suka zo ka tarar da manzon Allah mutanen maka suka ce masa ya Muhammadu in kai annabin Allah ne in kai manzon Allah ne to muna son dutsen safa ya zama zinare ya zama zinari ya zama kuɗi ko kuma duk hanyoyin nan da suke na duwatsu muna so kawai mu ga ruwa yana kwalala mai daɗi kun san ana wahalan ruwa ce mu ga ruwa kawai yana kwalala kai in ba haka ba kasan sun yi ta kawo iktirahi ko kuma lan nu'mina laka hatta tufajjira lana takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha kisafan أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا kunji abubuwan da suka nema cikin ayoyin nan kai kafiri kafiri bari mu je ɗaya bayan ɗaya wa qalu suka ce lan nu'mina laka har abada bada mu gaskata ka wa shine lan nu'mina laka wa lan nusaddiqaka bada mu gaskata ka ce in kai manzon Allah bane kai dan aikan Allah ne hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a duwatsun makka din nan sai mun ga ka bulbulo da ruwa a cikin sai yana ta bulbula kun ji daya aw takuna laka jannatun min nakhilin wa anabin suka ce ko kuma mu ga wata katuwar gona haka kawai tumatikali cikinta akwai dibinoni akwai menene akwai in in akwai kuma ruwa ya rika bulbulala a cikin kawai automatically yanzu na abubuwan suka nema a takaice nan ya raka ce biyu wajen biyar suka nema sun nemi inabi sun nemi menene dibino sun nemi ruwa ya rika bulbula an gane sun kuma nemi ciwon duwatsun makka nan ma ta dinga ba biyar ba kenan ko hudu ci gaba أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو suka ce ba sama suna ganin ta ba hmm. to ya rikito da ita hmm. kamar yadda yake riyawa yake cewa an ba su imani ba da halakar da su to ga sama nan kawai ta yanko ta faɗo auta nawa kenan biyar ci gaba auta tiya billahi wal malaikati qabila ko da Allah naka da malaiku su zo rangaran ga muna kallon su Allah yana faɗa malaiku suna shaidawa cewa kai manzon Allah ne nawa kenan sun nemi mala'iku sun nemi Allah wajen nawa kenan bakwai ci gaba aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi sama muna son mu ga gida kawai ya sauko da aka gina shi da zinare gidan zinare ko gold shine min zukhrufin ka gane nawa kenan takwas hmm. aw tarqa ko kuma mu ga tap tap tap tap ba falada ba abun haka ka hau sama Kaje ka taho mana da littafi mm. nawa ke walan nu'mina liruqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu in ma ka hau bara me da cewon kai ne ka hau ba sai mun ganka zo da littafi a hannu mm. <laughs> inna lillahi da eh mm. Allah sawwaka duk da aka taro da sai Allah ya ba su amsa cikin cikin jumla ɗaya tak duk abin da suka tambaya me yace me amsa qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula sarki ya tabbata ma Allah ni ba kowa bane duk abin da ka tambaya dina ba dan iya zo muku da shi ba ni mutum ne Allah ya aiko ni ni mutum ne Allah ba ɗaya da zan iya zuwa muku da shi duk yana hannun Allah وما منع الناس أن يؤمنوا إذ a الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا الله يجب أن هنا مشركان مكة إيماني با shine ra'ayin su yake dauke da shi cewa abu asallahu rajulan basharan rasula mutum ne za aiko ya zama annabi mutum su a nasu ra'ayin bai kamata a ce annabi ya zama mutum ba a'a su abun dudu ya kamata malaka ne can malaka cewa لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا الله الله يقول لو كان في الأرض mala'ikatun yamshuna fil ardi mutma'innina da nazalna alaihim min samai mala'ikatan malakan rasula eh to ba sun ce wai annabi ya zo ba eh, annabi ya zo mala'ika ya ce eh, Allah ce da waɗanda suke rayuwa a ban ƙasa da sun kasance mala'iku wato mala'iku suna rayuwa a ban ƙasa kuma mutanen suna nan suna zaune suna nitsa suna tafiya cikin nutsuwa ba abin da ya same su to sai a saukar da mala'ika a matsayin manzo to amma mala'ika dan ya sauka duniya na ta kasa masa yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin awwa ai duk wanda ga mala'ika bare fara lafiya ba Allah ce ba suna magana su ga mala'ika ba Allah ce in mala'ikan ya zo ranar la bushra lahum lil mujrimin ranan mujrimai kafirai a ranan ba ba inda za su shiga kuma ba wurin shiga manzala Allah manzala ce an nuna masa malaika jibril wata rana a suffansa yana da fukafukai sama da ɗari biyar duk ya rufe sama gaba ɗaya ba a ganin komai to shine kuke son ya zo kasa ya zauna cikin mu aiko ya zama annabin ba hauka ba to dama shi ne son zuciya jiya mun faɗa karatu yau muka ce mutane uku ba a gamsar da su da mai son zuciya da jahili da mai hasada waɗannan mutane ku ba a gamsar da su you can't satisfy them in jahili ne kana kokarin ka nuna masa ilimi ta hanyar ilimi bai sani ba duk abin da ka kawo masa ma dai zama abokin gabansa don aljahilu a duhu ma jahila in ko mai hasada ne saboda sa duk abin da ka kawo masa ba dai yadda ba in bai son zuciya ne duk abin da kawo masa in bai dace da son zuciya ba da yadda ba ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس نعم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها نعم أولئك كالأنعام بل هم أضل نعم أولئك هم الغافلون يوكب كان أيكي مالك يوكب كان أيكي Allah ya ce, Wala ƙad zara'ana li jahannama, kasiran Minal aljinni wal insi lahum qulubun la na biha Walahum lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ula'ika kal an'ami bal hum adal Allah ce mun halarta ma wuta da yawa daga cikin mutane da aljanu me yasa suna da zuciya zuciya na ba ta fahimtar gaskiya suna da idanu idanu nan baya ganin gaskiya suna da kunne kunne nan baya jin gaskiya Allah ce kai ulaika kal an'am waɗannan kaman dabbobi suke kai balhum adal sun bi dabbobi ma bata domin dabbobi ba yi su dan su banci wani abu na takalifi ko na hani ba saboda hakan nan mai son zuciya duk yadda kai da shi ba zai gamsu ba yawwa ah, ko yanzu karantar wanda ake yi abi sunna abi sunna abi sunna a bar bid'a a bar bid'a masu son zuciya sun damu a ah. a ah, duk abin da ka faɗa sai sun san wani abu aka san sa sun fito maka da shi to da ba su karba ba haka manzo Allah ya dinga shan wahala da irin su Allah ya sauka garisa am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu Allah ce wa man yatabaddal al-kubra bil imani faqad dalla sawas duk wanda ya canja imaninsa da kafirci wato bi ma'ana ya bin gaskiya ya zabi wata ba ya dauka kafirci kenan kan musulunci ba to wannan ya bata ga hanya madaidaiciya wannan ya bata dalla sawa sabil ya bar hanya madaidaiciya ya ratsa ya kauce ya kauce ma gaskiya alhali kuma gaskiya hanya ɗaya ce in ka batta duk duniya ba inda zaka same ta sai ka dawo ma za ba da lahak illa dalal in dai da gaskiya nan ka batta to ka ƙara ciyawan ka ba inda zaka same ta sai ka dawo nan din ko gane ba hmm. eh, eh dan ba gaskiya bane kuma don gaskiya ba ta da rassa ƙarya ne take da rassa kamar da sa'adu zungure yake bada yace ce mai mai reshi nawa tana da rasa sun fi dubu awwa in ka bi nan reshen ta ne in ka bi nan reshen kuma ma duk bata ne Allah ya sauwaka na ci gaba شد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير manzo Allah ya sha wahala da Yahudawa ka inna lillahi wa inna mu suke wahalar da mu ko ba suke wahalar da mu bane wallahi su ne wallahi su ne su bata mana yara su ɓata mana mata sun fito da ƙungiyoyi bila adare sun zo sun raba kanmu sun raba kanmu kungiya kaza kungiya kaza kungiya kaza sai ka samu suna aiki da ra'ayin yahudawa Allah ya sauka Allah ya tsare mu wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim Allah ya ce yahudawa sun yi buri ahalar kitabi sun yi buri ina ma su mai da ku kafurai kurin da abdullahi bin abbas yace sababin saukan wannan aya wasu yahuda ne suka samu musulmi sababbin musulunta sai suka ce musu kai kuna zuwa wurin yaƙi tare da annabinku da kuka yadda annabinku muhammadu amma sai ku je kuma wani lokacin a ciko a yaƙi inda addinin ku nan gaskiya ne Allah yana tare da ku don me ake cin ku a yaki don me don ga ku dawo addinin mu kawai ku huta ku dawo addinin kawai ku daina ku bar musulunci saboda ba gaskiya bane in gaskiya ne don me musulmi suke samun ku kuma kuke zuwa yaki ake cin ku wannan ba duk ƙarya suka kirkira ai a ka'idan yaki na duniya ko ba na musulunci ba ba wanda zai ce kullun yana yaki yana cin nasara alharbu duwal lokacin da herakal yake tambaya wa abu ya ce, wa bai harbu kum, kala alharbu duwalun ce wannan mai sabon addini nan Muhammadu da ya kulla wurinku, ya yakin ku da ku da shi yake ce a yaki tsakaninmu da shi duwal yana caccanjawa yau ya ci nasara gobe mu ci nasara gobe mu ci nasara jibi ya ci nasara abu hirakal eh, da ya zo fasara ce dama haka yaƙi yake a ka'idarsa dama haka yaƙi yake tilkal ayyamu ha bainan nas ba wanda dace ce ko ah, dan kana kan gaskiya nan ba da jarrabe ka ba ai ba zai yiwu ba to to yabo sai su yi amfani da wannan jarrabawan su karkatar da sababbin musulunta masu iman suna musu addinin musulunci ba gaskiya ba ne inda gaskiya ne ya za a ci nasara akan musulmai har a kashe su har a kama suna bayi da kaga wani ƙarya ne amerika da ake maganin ita tana da ƙarfi a wannan zamani ya suka yi da vietnam da vietnam yakin vietnam amerika nawa a kashe ɗaruruwa na suka bata kai ba dai yiwu ba ko da ce kawai dan kai kana da karfi ka ce wata rana bara ce ci nasara kanka ba ko ka ce dan kai kana da gaskiya shi shikenan kullun nasara naka ne ai ba dai taɓa yiwa ba sai an jarrabe ka saboda haka Yahudawa sun yi kokarin rikitar da masu rauni daga cikin musulmai shine na yake cewa wadda kasirun min ahalin kitabi da yawa daga cikin Yahudawa sun yi bure sun yi fata law yurdunakum da ma su riddar da ku mana min ba da imani kun bayan ku imani fara su bai da ku ku zama kafirai kamar su hasadan min inda ku da tsananin hasara suke rike cikin zukatansu min ba da ma bayyana lahum haq bayan gaskiya ta riga ta bayyana qur'ani gaskiya ne manzo Allah gaskiya ne addinin musulunci gaskiya ne amma hasada ta hana su su bi an gane wannan Allah ya ce fa'afu wasu aka ce to ku musulmai ku yi abuwa ku yi rangwame wato bi mana ku mayar musu da kyakkyawan ɗabi'a kada ku biye mu abin da yahudawa suke ko abin da mushrikai suke kuma ku ɗauki tsanani ku ɗauki zafi a'a ku yi rangwame ku yi afuwa hatta ya ci Allahu bi amri har taimakon Allah ya kasance dama mai hakuri shi yake samu menene taimako ba wani abin da aka samu a duniya nan ba ka yi hakuri ba dole sai ka yi hakuri kawai musamman ma mai da'awa za ka ji bakaken maganganu za ka ji zagi za ka ji sharri za ka ji menene za ka ji me za ka ji menene amma an kai hakuri nasara yana zuwa nasara yana zuwa yawa hakuri dole ne yawa yau ga waɗanda suka zazzage mu suka yi mana ƙazafi suka yi mana sharri har ga iyayenmu yau gashi Allah ya haɗa su faɗa su ya su su ya su suna cewa shehi wani dan zina ne muridi wani dan zina ne a'a sa ne da ya ganta ya kyalla sai to ko ba ka suka faɗa ba ba ba abin da suka yi sharri ya dawo kansu yanzu me ya kawo haka hakuri awa hakuri awa da haka maza Allah ya dinga yin hakuri a cutar da shi ce masa kaza yau a ce masa kaza su gabe yi daidai barci kaza amma karshe wa ya ci nasara shi ya ci nasara shi ya ci nasara shi ya ci nasara Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah dai mai iko ne bisa komai shi ke hukunta abin da ya ga dama ci gaba salata wa atuz zakah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير نعم الله يجي واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله inna allaha bima ta'maluna basir Allah ce to ya ku mu'minai kar ku biye ma yahudawa ku zauna kan addinin ku ku ci gaba da yin sallah da ba da zakka duk abin da ku gabatar na alheri ko sada zumunta ne ko sadaka ne ko gina masallaci ne da anfusukum ladan zai koma zuwa eh gare ku inna allaha bima ta'maluna basir domin Allah yana kallon abin da kowa yake aikatawa kuma kowa mu za masa sakamako gwargwadon aikinsa ba za a ɗauki aikin wani a ma wani ba ba za a ɗauki laifin wani a ɗora ma wani ba kowa ya zo shi kaɗai cikin ma'aifiyarsa haka zai mutu ya koma kabari shi kaɗai daga shi sai aikinsa to raka na Allah ce duk abin da kowa ya gabatar shi zai tar kullum ri'in bima kasaba rahin duk abin da kai yana nan an ajiye maka an tanadar maka an gane wannan طيب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أها الله يتيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا illa man هودا hudan aw nasara tilka قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم burhanakum nan raddi ne ake yi wa ƴan kungiya da kungiyanci tare da cewa su da kansu 'yan kungiya da kungiyancin suna warware kansu ci gaba bari ku ci gaba فمن أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر نعم فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم نعم wala hum yahzanun raddi ne na biyu ci gaba raddi ne na biyu ba ka ji warwaran kai da qalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in wa qalatin nasara وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون توبة الله يتي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو nasara. ƙungiyar Yahuda da ƙungiyar Kirista suka ce duk duniya duk halitta ba mai shiga aljanna sai in ya kasance na cikin ƙungiyar Yahudawa ko ƙungiyar Kirista. to kaji wannan shine asalin kungiya da kungiyanci ba mai shiga aljanna sai in yana kungiyan yahudawa ko yana kungiyan kirista sai Allah ce oh haka ne to kula tu burhanakum ku kawo hujjan ku ce ba mai shiga aljanna sai dan kungiya ku kawo tilka amani Allah ce wannan burace buracen su ne suke faɗa da mana al'amarin ya zama haka amma wurin Allah ba haka yake ba da ka ce to kawo hujjan ku in ka ce ba mai shiga aljanna sai dan izala to kawo wurin ba mai shiga aljanna sai dan kadiriya kawo gurin ba mai shiga aljanna sai dan tijjaniya kawo gurin ba mai shiga aljanna sai dan tabligiya kawo gurin kawo gurin inda Allah ya faɗi haka duk musulmin duniya ka cire su in ba sa kungiyanka ba mai shiga aljanna ko ko Allah Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta eh. da su iya kawo hujjar hujjar fa muna so qur'ani ko hadisi da Allah ya ambaci kungiyar yace ba mai shiga aljannarsa sai wanda yake wannan kungiyar ko manzon Allah ya faɗa hadisi yace ba mai shiga aljanna sai wanda yake wannan kungiyar muna son gurin in babu kuma kuma musulmi su bauta ma Allah da sunan musulunci ba shi kenan ba mun huta me ya kai musulmi me ya addinin ka musulunci an huta that's all ba saura amma sun ja ah, sai dai kana kungiya an baka kungiya su ba makirci kaga kungiya su ma makirci ko da ke kuma kusan makircin su ba ni na gani na ji ni na sani ko kusan makircin su ba ni na sani wallahi ni na sani ba wanda ya kokarin kashe wannan da'awa wallahi tallahi kamar yan kungiya lai babu ni kan na sani yayi duk inda aka kira ni na ji dan samu dan kungiya a wurin ni na sani amma ai sun san sunna muke karantarwa ko ko bid'a muke karantarwa muna kira zuwa ga dariƙan wani ne ko ai bautan wani tun da nake karantawa na ce ko in ka zo faɗo aka kira wani wali ko wani shai ko sau ɗaya ce to me yasa suke yakan mu me dalilin suke yakan mu a ah. an ce ma kungiya da kungiyar jiki a ah, yau inda ina da sunan kungiyar su ne za su yake ne to ana nuna ma cuta kai ana ce ga maciji kana ce ga jan kafansa kai ana ce ma ga maciji kana ce ga jan kafansa kuma yau da na da a wannan da sunan su ake yi da babu matsala da raga gan gansu timatima nan sun zo sun cika gurin ko gane ba ne Eh, to matsalan ba da shi ake ba shine matsalan kawai ba wani abu ne amma wallahi in ka same su a gefe sun yadda cewa gaskiya ake karantar a gurin sunna ce amma me matsalar matsalar kawai ba da sunan kungiya bane ya koma gefe ya koma gefe gefe da ina ba sa gefe ya koma gefe ko daga ba sa gefe a gefe da <laughs> amma gefe gefe da musulunci ah. gefe da manzon Allah ah. gefe wa muka koma gefen kungiya to mun koma gefe Allah ka bar mu a gefen ba matsala Allah ba matsala da muna gefen ba matsala in dai gefen kungiya ne ba matsala mun koma gefe muna so ba mu mutu a gefe din amma cikin musulunci yawa ba matsala wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan kace ba bai shiga aljanna duk duniya sai ka zama kana kungiyar yahuda ko kirista Allah ce a tilka amani wannan abin da ransu ne yake so kawai suka faɗa abin da ransu yake so suka faɗa amma a wurin Allah ba haka yake ba in ko ba haka bane to kula hatu burhanakum kawo hujjanku na wannan magana cewa ba mai shiga aljanna sai bai hude ko baki ku kawo ran to nan waye mai musu da raddi Allah Allah ko hmm. to bari ku ji wani raddi da Allah sake mayar musu Allah ce bala man asalama hmm. iyakan al'amari iyaka wanda ya musulunta hmm. eh man aslama wajahu lillahi wanda ya musulunta yayi saranda ya mika wuyansa zuwa ga Allah wa huwa yana kyautata ayyukansa da ayyukan da musulunci yana yi bisa kyautatawa falahu ajruhu zai samu ladansa inda rabbi a wurin Allah wato zai shiga aljanna kenan kuma wala khawfun alaihim wala ma yazun in yazo mutuwa ba bakin ciki ba damuwa ba wai sai ya shiga wata kungiya ba kaji once ilwa a muslim you will enter paradise nawa mata nawa mata yawa nawa mata in dai kai musulmi ne za ka shiga aljanna ka kyautata aikinka ka bauta mu Allah da gaskiya ba sai ka shiga wata kungiya ba a bala man aslama wajahu lillahi wa huwa musinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun da su kenan kawai an gama kenan, ko ba gane bane to bari ku ji warwaran kan kungiya din shine wannan kadan ya hakuri nan ba Allah ya mai musu da radi wuri wuri bi ba sai yace to wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab to fa da can da kungiya da kungiyanci ya ci su ya motse su sai suka zo suka ce ba mai shiga aljanna daga behu da sai kirista to da kuma kungiyancin ya fashe ya watse wannan yayi Kaduna wannan yayi Jos wa qalu sai suka ce wa qalat al yahudu laysat nasa suka ce suka ce a yahuda iska yahuda suka ce kirsa ya iska ne ba su ba wani addini da suka rike ba ba sa kan komai na addini wa qalatin nazara su ma kirista suka mai suka ce a ne sace yahuda suka ce iska ne ba su rike komai na addini ba to dudi sai Allah ya ce wa hum yatluna alkitab kowa fa yana kowa da littafi ga at at-taura ga injila to ya aka yi da da suka ce ba mai shiga aljanna sai bai hude yanzu kuma kowa ya ce kowa bai kan addini to wa ke kan addini? ka ce masa kafiri ya ce maka kafiri da kuma kun ce kowa dan bid'a ne kowa mushriki ne sai ku to yanzu kuma yaya aka yi kuka koma kuke kaburta junanku aka samu A and B ah wannan wai magana ce is a fact magana ce ta gaskiya aka yi haka yaya aka yi haka a ba da amsa muna neman amsa yaya aka yi haka to yanzu waye za mu ɗauka wanda yake ala shay'in tunda kirista dai a yahuda sun ce a kirista ba su kan komai na addini su ba kirista ka ce yahuda ba su rike da addini to wa yake rike da addini kenan malai zai ba su raka ka te mu <laughs> eh? to kenan wanda bai cikin su kenan ne a shi da kan addini tunda kowa kafirta kowa in ka shiga can wanda ya ce ma kafiri kai wannan kafiri ne ya kamata ka yi sai ka koma gefe sai eh, ka koma gefe sai ka koma gefe sai eh, ka koma gefe ba shi ne sai eh, ka koma gefe don duk wanda ka shiga ka dauki kaula sannan ɗayan ko ba ka bane wa qalatil yahudu laysat nasara alai shi'in wa qalatil nasara laysat wa hum yatluna alkitab wa hum yatluna alkitab sai Allah ce kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim to kaji duk gaba ɗaya sai Allah ya jahiltar da sai ce a duka musu su duk ba san addini ba duk jahilai ne ba san addini ba akwai waɗansu gabanin su su ma sun yi irin wannan iddiyayin suka ce da ba mai shiga aljanna sai wanda yake kungiyar su daga baya kuma kowa ya ce ma dan uwansa baka kan komai to duba in ban kowa ya ce dan uwansa baka duka suke na ba sa kan komai na addini saboda kan nan son zuciya yakan sa mutum ya bar kan daidai ya koma kan bata wani lokacin ma bai ma sani ba wallahi bai ma sani ba ba zai yi mutumin da yake rike da Qur'ani da hadisi sunan da Allah ya saka masa ya sa ma kansa ka dauka wai shine bai kan shiriya har kana ce masa shazi har ka kana kawo hadisi na ƙarya ko maudu'i ko da'ifi man shazza shazza fi nari haka suke faɗa ko da ke wanda ya wannan magana Allah ya ji kansa ya mutu har nan garin ya zo da ya ambace ne ce a ni shazi ne kuma man shazza shazza finnari duk wanda ya koma gefe to dai koma gefe cikin wuta abin da ya faɗa kenan to wannan kuskure da ya yi zai mu ce masa Allah ya gabata masa ya mutu amma dai a lokacin na mayar masa da martani na mayar masa da raddi kasan dole he da mai da raddi eh da raddi eh an yi recording ma ku nemi kasa din mana an yi recording ya hau kan mimbarin su yace wa akwai wani malami a garin nan ya ce ya lola da zobo da zuma da mene ni na faɗi wannan da zuma da dankwantan da koka kwala da dankwantan nan da komi duka guga a fiskanka ni na faɗa idrisu Allah ya sauka Allah ya sauka kana hawa facebook ma za ka za ka yi ta ganin hotunan sa kai ka ga gani tun ya mutu kuma ga hotunan sa ya mutu ga hotunan sa ya mutu wanda yake yanzu al'amarin hoto ya zama son zuciya eh ya zama son zuciya wani ba Allah ke gaya mace akwai wani malami ba tare da mu ambaci sunansa ba yace da shi ma yana tafiya kan hoto haramun ne amma sai ga yana yawan mu'amala da mutane masu yin hoto sai ga yanzu ba zai iya tafiya da wannan fatawa ba, dai zaka hoton zaka da haka halal ne Allah mun da ya rage ce eh, yana mu'amala da mutane masu hoto shi yanzu ba zai iya cewa haramun bane da haka halal ne shine ra'ayinsa halal ne to da yayi hakuri ya irin da sauran malaman ma suna hotunan amma suna jin tsoron su fito karara su ce halal ne to amma kaga kawo shubha kawo shubha Allah ya sauka Allah ya sauka eh to I e, dole ne ya ce faɗi haka ya ce halal domin yana hotuna idan ya zo ce haramun ne almajiran ce to Allah ga wata mala ya kake aikata haramun to don ya samu kansa mafita me ya kamata yi ya ce halal ne ya zaɓi ra'ayi ko da babu dalili ko da mai rauni ya samu wurin makalewa ya manta da mutuwa ya manta da kwanciyar kabari ya manta da tambayan Allah kaga kenan wannan fatawa ta fito ne akan yana kare me abin da yake so ba fatawa ce don Allah ba a ba fatawa ce ta Allah ba fa fatawa ce ta Allah ba fatawa ce ta kare abin da yake yi in ko fatawa ce ta Allah kawo hadisin zai halatta kuma duk maganan malaman nan na Saudiya irin su Bin Bas irin su ah, Dr. Salim Fauzan ga sunan malamai rututu da har littafai sun yi akan maganan hoto duka. zubar da su ka je ka ɗauki ra'ayin wani malami guda saboda ya dace da son zuciyanka ko ko da yake ban sani ba me yasa usaimin kan duk wani mai son zuciya ke zuwa gare shi ne ban dan baku misali yan boko haramun lokacin da suke so su ce boko haram ne da wa so hujja usaimin kai kwana kwanan nan ma wani bangare na izara da yana so ya kama hujja akan maganan wat na da irsali me yace yace usaimi yace salihi ne daidai ha nace ya bani littafin har nace ya bani littafi din ko ba gane bane masu hoto da suna so su su halatta suka fake da cewa ya bada fatawa ko ba gane masu son kullun su kasaru ko da suna makaranta sai suka fake da fatawa sai shehu shehu ya ce in shekara goma da ka in shekara shida ka in dai makaranta kake yi a matsayinka na bako da kai yi ta yin kasaru amma duk cikin malamin Saudiya wai ba da wannan fatawa babu wanda ya bani fatawa nan shi su babu wanda ya bani wannan fatawa nan cewa yanzu ka je ingila karatu in ka shekara shida kasar da ka yi ta yi a matsayin kai bako ne in da bini ba su haka dangana masa wannan wa dangana masa wannan usaimin kai in ban da shek salu usaimin aka manna masa wannan sai sa ni nakan yi mamaki duk wani mai son zuciya sai je bayan usaimin to shin ya fatawan usaimin nan take ne na san fatawan kan babu ja ku bi sauran malaman sojiya duk fatawan sa yawanci yana saba musu a wasu wurare to ya kai haka duk mai son zuwa ce yan boko haram ma na gaya muku lokacin da muka je mukabala har yan bidiya suna kafa hujja ce to me yasa haka me dalili mu dai muna masa kyakkyawan zato amma me yasa kai ke faruwa duk mai son zuciya wurin sai yake zuwa ke labewa amma ba ka ji bini basu irin wannan fata wajen bini basu ba ka ta wajen wannan fata wajen bini basu ko ana dangara gare shi je ka da kilitan bini bar ga yana kamu sura ko dr salim bini fauzan ka je ka duba ran gani duk Allah sauwaka to bari me yi wa amsar da zo zuwa gaba me yasa ni kare yanzu me yasa dan me son zuciya wurin sai ke koma kuma in ka koma wurin sa aya babi na kaida na adalci in akwai dalilin da ya kawo sai ka kawo mana mu ba ka gamsar da mu amma kawai kace ka ce ka dauki ka dauki kawai ra'ayin sa in haka ne me yasa muke kalubalanta yan malikiya imamu malik bai fi usaimin ba ya fi so dubu ɗari isa an comparable ma tsakanin su kama imam malik muka ce in ya faɗi magana sai mun auna sai mun ga dalilin sa shi ma ya faɗa da kansa ce na faɗi magana ku auna amma yau kowa mutum ya daki maganar usaimin ba tare da ya auna ta ya kawo dalilin usaimin ba da suka rusa waɗancan hadisan kawai ka bi don ranka yana son abu shi kenan samu wuce me neman kuka an jebe da kashin wake ne ku wayyo Allah na aida kashe ni kenan gaje ke ta kuka kuma Allah sauka amma da da mi bincike muna kan bincike aikatawa insha Allah da bai bincike ban san me yasa masu son zuciya ashabul agrad suke irin waɗannan abubuwa kowa wani sai yake fakewa a wannan zamanin kowa amma ba ka jaji ya fake da bin bas ba ba ka jaji ba fake da bin bas ba na'am ci gaba amin amin um, wannan na tambayar cewa uh, akwai wani ne ya musulunta a cikin azumi bayan kamar ayi kwana bakwai haka to amma kuma an ce azumi yake ba zai azumi ba a'a a'a wata sabuwa kun ji ya musulunta kwana bakwai gabanin ramadana a bayan shigowar ramadana sai ya ce ba zai azumi ba da ya ce ba zai azumin nan ba an tambaye shi akan ba zai iya yi ba ne ko bai yarda da wajibcin azumi yana cikin musulunci ba akwai tambaya a nan ka ce ba za ka azumi ya dalili akan ba za ka iya ba ne saboda baka da lafiya Koko baka saba da azumi ba me yasa kuma an masa bayani cewa azumi rukunin min arkanin islam is one of the five pillars of islam me yasa kaga dole dole a tambaye shi in to to kaga sabon musulunta akwai jahilci tare da shi ya kamata a koyar da shi a nuna mana cewa azumi a cikin rukunan musulunci guda biyar dole ka yarda da su in ko ba za ka iya yi bane to wani abu ne daban wannan kuma in ba za ka iya ba ya bincika in baka da lafiya na eh in ma sauki ka sha ruwa ramadan ya wuce amma zaka biya tunda a matsayin ka na musulmi dole da yi azumi na eh, yana cin gari eh kuma kana azumi sai na yi ne ya rage fawa yazo yana rage fawa ya wani ne ya musulun da aka yana cin gari me sake gari ce ah, azumi yana rage fawa ne ah, <laughs> ko shi ne rage fawan azumi ko azumin ya karfi ko yana rage fawan azumin <laughs> Allah ya zawwaka mu Allah ya zawwaka ci gaba Ana kuma tambayar me matsayin mutumin da ya haddace Qur'ani amma baya aiki da shi a'udhu billahi Hazi musibatun kubra Hazi musiba alhalika wai mutumin ne da ya haddace Qur'ani amma baya aiki da shi ana ta ce musiba wannan musiba ta samu gardawa kenan da ma a kasar nan gardawa ka je mai duguri ga mutum ya haddace Qur'ani amma matsafi ne dan tsubbu ne wani ma baya ma sallah akwai da yake mu a Maiduguri akwai lokacin da a tsakiyar hanya zaka je ka samu akwashin abinci a tsakiyar hanya an rufe eh ya gane ya gani da idan sama kuma ba mai tabawa har ya lalace me ya kai tsafi a cross haka a tsakiya an ajiye ta haka da yazo ai ta buge ta har abinci ba mai tabawa tsafi kuma gardawa suke yin waɗannan abubuwa karanta Qur'ani tsirara su hau kansa su tsaya su yi yanka su zuba jini su kafirce mu Allah kuma Allah biya musu bukata amma in sun mutu ba su da rabo ba su da rabo amma dai a ce Allah ya mutum ya yi mutum ni'ima ya haddace Qur'ani kuma a ce bai aiki da Qur'ani wannan Qur'ani ya zama hujjatun alaihi al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik ko Qur'ani ya zama ka hujja ko ya zama hujja a kanka ka karanta ka ki aiki da shi Allah ya tsare mu Allah shirye mu yin wannan Allah sa aiki da Qur'ani da ina sa. lokaci ya cika chip subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sai gobe Allah ya kai